ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تلا ربا أشرين دبقوا يقوة شعبان ألف دريه 338 wace ta daidai da 24 ga watan mayu shekara ta 2017 muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda muka saba gudanarwa wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya a jiya mun kwana a kan tafsirin aya ta tara a cikin alkur'ani suratu tauba wato suran tuba mun kuma yi bayanin dalilin da yasa ake kiranta suratu tauba suran tuba saboda allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci tuban wasu sahabbai guda uku radiyallahu anhum waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masu bayan an sanya musu duk irin abin da ya dace wato na rabuwa da iyalansu da kuma ainihin rashin maganganu da aka ce kada wani ɗaya daga cikin musulmai ya yi masu daga bisani Allah subhanahu wa ta'ala sai gafarta masu ya saukar da ayoyi ta bushara laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim har zuwa can karshen ayoyi to mun kwana akan aya ta 33 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يوزا متاشي إن شاء الله أكن آية تتلاتين دهدو يا أيها الذين آمنوا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا idan ka duba alqur'ani zaka ga alqur'ani babu littafin da ya kai shi abinda aka ce ma Husnu tansiq ko ku almunasaka wato hada farkon kalma da ta sannan ta fitan maka da abinda ake magana a kansa ayar da ta gabaci wannan Allah subhanahu wa ya mana bayanin kaɗan daga cikin halin kafirai ya ce na an yutfi'u nurallahi bi afwahihim suna ƙoƙari yunƙurin bisa shi hasken Allah subhanahu wa ta'ala da bakunansu wa ya Allahu illa an yutimma nura Allah ya ƙi face sai ya cika sa haskensa walau karihal kafirun ko da kafirai sun ƙi kaga a can da baki ne suke amfani wurin disashe addinin Allah subhanahu wa ta'ala suna amfani ne da maganganu kamar yadda ya faru a lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so abu jahal abu lahab ikrima da su khalid bin walid radiyallahu anhum gabanin waɗannan na baya su musulunta sun ɗauki zaratan matasa an dasa su akan duk wata hanya da za ta shigo da wani ɗan adam cikin garin makka abinda muke so kawai abinda za ku yi don mutumin da ya shigo garin makka ku tarbe shi ku bata wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a idonsa ku nuna masa wannan addini sabo ne fanɗararren addini ne addini ne na matasa kuma na 'yan tsagera kaga waɗannan abubuwa wato da baki ake yi kamar da Ƙur'ani ya ce, in ya yakunu lakum a'da'a a don haka gaba kaɗan sace ce wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun ashe musuluncin nan ana iya yakan shi da abubuwa guda biyu ana iya farfaganda a yi baki a ce kaza a ce kaza sannan kuma ana iya amfani da ƙarfin hannu kaman ƙarfin soja wurin warga wannan addinin musulunci to waɗancan ayoyi sun yi bayanin kuɗi koko baki ne ake amfani da shi amma yanzu kuma ana amfani da kuɗi wurin dasa shi hasken musulunci amma Allah ya ƙi ba zai yadda ba a dasa shi hasken addinin musulunci ko da kafirai sun ƙi ko da ma kuma sun so saboda alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala gashi nan kamar yadda ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa shine wanda ya aiko annabinsa da addini na gaskiya li yuzhirahu ala addini kulli domin ya rinjayar da addinin nan na gaskiya akan duk wani addini wanda ba shi ba walau karihal mushrikun ko da mushrikai sun ki yanzu haka sai jawo hankalin mu subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani inna kathiran min al-ahbari wa ruhban lallai da yawa daga cikin malaman yahudawa da kuma malaman kiristoci in an ce al-ahbar jam'i ne mufradinsa shine habru ko kuma hibru duka yana dauka bi fathil ha ko bi kasriha wato malami daga cikin yahudawa wanda ana nuna sa da ɗan yatsa kuma ana bayanin iliminsa ya kai matuƙa a cikin ilimi sai a ce da shi habru ko kuma a ce da shi hebru amma ruhbanu wato shine malami daga cikin malaman kiristoci kama abin da ake cewa fada ko reverend ko Bishop a yau a irin wannan yare ko qissis da larabci da waɗancan da waɗannan la yakuluna amwalan nasi bil batil suna cin dukiyar mutane da banna waya sudduna an sabilillah sannan suna hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu wa ashe kenan kun ga idan da mabiya waɗancan addinai sun sani ƙarara alqur'ani Allah subhanahu wa ya mana bayanin irin abubuwan da suke yi da mabiyansu shi yasa zaka iya ganin fasto misali mabiyansa suna cikin wahala suna cikin tashin hankali da tsananin yunwa amma kuma shi jiragen sama yake hawa domin a kasan nan akwai mutumin da yake ba ma jirgi ɗaya gare shi ba za ka iya ganin jirage ne gare shi amma a cikin mabiyan da aka ɗaura ma harajin ba da kuɗi na tilas akwai wanda yake yi ne bai ci abinci a cikin gidansa ba alƙur'ani ya yi bayani la na amwalan nas bil waya wa yasudduna an sabilillah sannan suna hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu wataala hana mutane bin tafarkin Allah ana iya amfani da baki ana iya amfani da kuɗi kamar yadda alqur'ani ya mana bayani a can innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lallai waɗanda suka kafirta suna ciyar da dukiyoyinsu domin su hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu wataala in ka koma ƙauyuka zaka ga irin waɗannan abubuwa ƙarara zaka iya ganin wani abu ko ayari mai suna missionaries wai jama'a koko tsangaya masu da'awa idan suka je duk irin abin da yake in rayuwa ta yi wa mutane tsanani sukan kai musu kayayyaki na bukatu a ba su abinci a kai musu ruwa a yi musu tallafi da kuɗi sai an gama wannan a ce da su to ai mu wannan aiki ba mu ba ne muka ce ba yesu almasihu ya samu maka wannan aiki idan aka ribaci mutumin da yake yana da raunin imani shi kenan sai a tafi da shi sai a tafi da shi kamar da na yi bayani wani lokaci akwai wani bafin latani da ya zo min daga wata riga ya zo nan yana magana kaninsa ya kamu da lalura ta karaya kusan guda uku a jikinsa akwai wata baturiya wacce ta fi shekara ashirin ba ta da aiki in ba jan hankulan waɗanda yake ba irin ta ba sai ta samu mahaifinsa ta ce da shi ni a shirye nake ɗauki wannan yaro na kan kai shi ingila amma da sharaɗi guda ɗaya ya daina wanke damtsarsa sannan kuma ya daina kallon alƙibla baban da yake Allah subhanahu wata'ala ya sa mutum ne yana da nasibi cikin tafarki yace a'a da a yi wannan gara Allah ya anshi rayuwarsa a wannan hali in dai zai mutu da imani ashe kenan kun ga wato akan yi amfani da salo daban-daban daban-daban wurin daɗe mutane daga bin tafarkin Allah subhanahu wata'ala wato kenan alqur'ani ya kasa mutane guda biyu cikin malamai waɗancan su ne kashi na farko suna cin dukiyar mutane da ɓanna sannan kashi na biyu walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda kaga waɗannan da suke tattara zinari da azurfa wala yunfiqunaha fi sabilillah ba su ciyar da waɗannan zinariyan da azurfa cikin hanyar Allah fabashshirhum bi'adabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi Salman al-Farisi radiyallahu an ya ba mu labari kaɗan daga cikin tarihinsa wanda ainihin mai arrijal haular rasu sallam ya yi masa suna da albahisu anil haqiqa mai neman gaskiya a lokacin da ya fito yake neman gaskiya mahaifinsa ya kasance mawadaci ne amma sai ya bar wadatan nan ya bar gidan iyayensa ya koma ya gwammace zai koma ya zauna ya yi bauta in dai zai iya samun wannan gaskiya duk irin abin da iyayensa suke da shi na jin daɗi ya watsa yana kan hanya sai ya tafi ya je ya samu wani qissis wato reverend ko ko archbishop da ya same sa sai ce da shi to ni din nan wani mutum ne wanda yake ada bautan wuta nake yi amma yanzu ina da sha'awar in shiga wannan addini naka na christianity sai ya shiga bayan ya shiga to abin da nake so in nuna cikin abin da wannan aya ta tabbatar inna kathiran min al-ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil yace sai wannan mutum da na je wurin sa na anshi christianity yana umurtan mabiyan coci su kawo kuɗi idan suka tara kuɗin nan sai ya tara shi yayi amfani da shi amma bai taimakon kowa daga cikin mutanen coci irin wannan kisa kuma makamanciyanta ta faru da Adi ibn Hatim radiyallahu anhu a lokacin da ya zo zai musulunta ya zo ta ya yi ta kano zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da kansa yake bada labarin kansa ya ce annabi sai kama hannuna da ya kama hannuna sai ya shigar da ni ɗakinsa ko da muka shiga na yi tsammanin zan ga kayan alatu da manyan kujeru sai na ga babu wani abu in ba filo ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya miƙa mani wannan filo in ji adi ibn hatim radiyallahu an ya ce zauna a kansa sai ce fa'azza alai sai ya zama abin ya mani girma a ce ni in hau kan wannan filo in zauna an bar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zauna akan ƙasa ina kallon ina ta saƙe-saƙe a cikin zuciyata in ji adi da naga irin yanayin ɗakin sa sai na ce wannan ba sarki bane domin idan da sarki ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mallaka masa zukatan mabiya da ya kamata a ce an samu ɗakin sa da kayayyaki na alatu amma tun da ban samu wani abu ba na tabbata cewa wannan manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai ya tambaye shi alaihi salatu wasalam yace alam taku rakusiyan tadinu bidinin bainan nasraniyyati wa sa'iba wai shin kai ba ka kasance bara kuse ba ne wato cikin wasu mutane waɗanda suke addini shi ba kiristanci ba shi kuma ba ainihin maguzanci ba sai ce e eh. ya ce shin ba kai ba ne kake tafiya da buhu kana zuwa gida gida gida kana ansan dukiyar mutane Aliyu ya ce sai na ce da shi e radiyallahu an sai ya sake kama zuciyata sai na ce na tabbata wannan annabin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan abin da muke so mu faɗa da yawa daga cikin malaman kiristoci da kuma da yawa daga cikin malaman yahudawa wato suna ainihin cin dukiyar mutane ba tare da banna sannan kuma sukan hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma daga cikin mu waɗanda ainihin suka tara waɗannan dukiya ba su ciyar da ita cikin hanyar Allah ba to kai musu bishara da azaba mai raɗaɗi malamai sun yi bayani akan domiri na wala yunfiquna hafi sabilillah wasu ka ce abin da ake nufi da wannan ha'un wato ma'anansa yana komawa ne ga zahabtin nan zinari Ƙauli na farko kenan wasu daga cikin malamai suka ce a'a wala yunfiquna ha wannan domiri yana komawa ne ga fidda wato azurfa saboda ita ce ta rabi wannan ainihin fi'li wasu ka ce a'a wannan damirin yana komawa ne ga ainihin kanzu wato taska kamar ya ce ne wallazina yaknizuna adh wal fidda kunuza fi sabilillah wasu ka ce a'a wato an fitar da shi ne abinda ake cewa al-aghlab abinda yake yafi rinjaye domin a cikin larabci irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wasta'inu bis sabri was sala sai ce menene a gaba wa innaha bai ce wa innahuma ba muna fahimta sai suka ce to irin wannan yana da yawa cikin alqur'ani saboda yace ce wasta'inu bis sabri was sala wa innaha shin ita sallace ko ko a'a shi haƙurin ne ko ko a'a dukkaninsu ne gaba ɗaya irin wannan yana nan da yawa cikin alqur'ani sannan ka koma wata sura can Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha bai ce ilaihi ma ba wa ka qa'ima aka ce irin wannan yana cikin larabci da yawa an fito da shi ne wato a mafita irin na aglab idan ka so kana iya cewa ya koma ga zinariya domin larabawa suna cewa zinari hazihi zahabun sannan suna ce da ita haza zahabun don haka in ka ga dama ka ce damirin ya koma ga zinari in ka ga dama ka ce ya koma ga azurfa in ka ga dama ka ce a'a ya koma ga taskar gaba ɗaya waɗanda ake nufin wanda aka tara zinari a cikinta ko kuma wanda aka tara azurfa an samu daga sufyan ibn uyayna radiyallahu an yana cewa duk daga cikin malamanmu na addini wato waɗanda su ya gurɓata to za su kasance ainihin sun yi kama da malaman yahudawa sannan daga cikin masu bautan mu na wannan addini waɗanda halinsu ya gurɓata za su kasance sun yi kama da malaman kiristoci domin akwai ɗan nau'i na bambanci tsakanin yahudawa da kiristoci su yahudawa akwai ilimi amma babu aiki su ko kiristoci akwai aiki amma babu ilimi muna fahimta don haka masu bauta daga cikinmu waɗanda suka gurɓata za su yi kama da kiristoci waɗanda suke aiki babu ilimi sannan masu ainihin malamai daga cikinmu waɗanda suka gurɓata za su yi kama da malaman yahudawa wurin sani amma kuma da rashin aiki sai malamai suka saba har wa yau shin wai wannan ayan tana magana ne kaɗai da malaman yahudawa da kiristoci ko ko a ah, mu ma mun shiga ciki muawiya ibn abi sufyan radiyallahu an yace a a wannan aya ta yake banci yahudawa ne da kiristoci abu dharr ibn abu dharr al-ghifari radiyallahu an yace a a wannan aya ta shafi yahudawa sannan kuma ta shafi al'umman nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don mutumin da ya tara dukiyarsa bai ci da ita ba wato kamar yadda ya kamata cikin hanyar Allah shi ma ya fada cikin irin wannan al'amari irin wannan ya shafi shi an ci a yau misali kaga kamar kiristoci suna da abin da ake cewa 1 over 10 ko 10% idan misali kana da dukiya a irtiqadin kiristoci haramun ne ka ci wannan dukiyar sai ka fitan da Yesu almasihu kashi ɗaya bisa goma misali idan kana da dubu arba'in sai ka fitar da ɗayan goma za ka bada nawa kenan cikin dubu arba'in za ka bada dubu hudu sannan ya halatta abinda ya rage dubu talatin da shida wannan naka ne to yahudawa su ma suna da irin wannan sannan a shi'anci ma akwai irin waɗannan abubuwa shine abin da yan shi'a suka kiran shi humus wato one over five ɗayan kaso biyar idan ka samu dukiya ko ana ha maza ana ha mata kai ko darance za ka yi sai ka ɗauki ɗayan kaso biyar sai ka je ka kai masayyadi ko da ka ci ko baka ci ba ko za ka rayu ko za ka mutu ko kana da matsuguni ko baka da shi ko talauci ya maka yawa ko bai maka ba sai ka cire wannan ɗayan kaso biyar sai ka je ka kai ma ainihin sayyadi sannan ba za ka tambayi sayyadi mai za a yi da wannan kuɗi ba ana fahimta waɗannan abubuwa duk suna ɗaya daga cikin ainihin cin dukiyar mutane ba tare da ainihin daɗin ransu ba imamu tabari rahimahullahu ya rawaito daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi ɗan umar ya ce kullu malin uddiyat zakatu falaysa bikan duk dukiyar da mutum ya cire mata zakka wannan ba za a kira ta taska ba bi ma'ana ba ta shiga cikin irin wannan dukiya da ake magana ba wa in kana madfunan da ya je ya ɓoye wannan dukiya ce cikin ƙarƙashin ƙasa in dai zai ɗauka ya ba da zakkanta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wannan dukiya ba za a kira ta irin wannan ba wa kullu malin lam tu'adda zakatu sannan dukkanin wata dukiya wacce ba a ba da zakkanta ba fa huwa al-kanzu alladhi zakarahu Allah fil Qur'an wannan shine taska wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambato sa a cikin alkur'ani yukuwa min sahibihi wanda yake za a ainihin mai da wannan dukiya wuta a dinga ainihin gugan jikin mai dukiyan nan da ita wa illam yakum madfunan ko da bai binne wannan dukiya a cikin ƙasa ba ashe abin da za iya rairaya mu tsinkaya mu fahimta anan duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukiya ya zanto bai fitarwa da dukiyan nan haƙƙinta to ya tabbata a cikin sahihin hadisi Allah subhanahu wa ta'ala zai mai da wannan dukiya tarin wuta sannan sai a dinga gugan fiskansa a dinga gugan gefensa ana kuma gugan bayansa da wannan dukiya sai ka koma kaga mutum nawa ne a cikin musulmi a yau waɗanda ba su ba da zakka idan da za a ce misali al'umma kowa yana ba da abin da ya wajaba a kansa na zakka ban ce ba za a samu talaka ba amma raɗaɗin talaucin zai ragu saboda bincike da aka yi a wannan ƙasa waɗanda suke ɗauke da rijiyoyin mai a wannan ƙasa musulmai sun fi yawa sannan waɗanda suka fi kuɗi a wannan ƙasa musulmai sun fi yawa amma matalauta kuma sun fi yawa a cikin musulmai sannan musulunci shine addini wanda yake shine wanda ya san abin da aka ce poverty eradication wato ainihin kawar da raɗaɗin talauci amma idan da a ce ana da zakan yadda ya kamata to da raɗaɗi da mutane suke ciki a yau da ya ragu amma mutane an tara dukiya ba a fitar da ita yadda ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana cewa wai lil mushriki alladina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun bone ya tabbata ga mushrikai su wane ne su ne waɗanda ba su fitar da zakkan dukiyoyinsu sannan kuma masu kafircewa ne da ran alqiyama abin da yasa Allah subhanahu wata'ala kira su kafirai saboda zakka tana ɗaya daga cikin rukuni daga cikin rukunan musulunci idan mutum ya ƙi da ita ko da bai ce bai yadda da ita ba kamar ya ce bai yadda da ita ba ana bani labari akwai yarinyar da ta taba rasuwa kan naira dubu uku naira dubu uku Allah subhanahu wata'ala ya anshi rayuwarta saboda an zo za a kara mata ruwa sannan ana bukatan wasu 'yan kuɗaɗe na magani jumilla abin da aka tara kuɗin nan naira dubu uku amma saboda babu wannan dukiya wannan mata hakan nan ta kare ya zanto ajalinta abu ya ajali ya sauka A kenan kun ga duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dukiya Allah ya ɗaura shi mai gadi ne wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku ciyar daga abin da Allah ya ɗaura ku wato mamaya khalifofi matsara akan wannan dukiya amma ba dabara ba ke. Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiya kuma ya ɗaura ka mai gadi a kanta wasu kuma ka san suna cikin raɗaɗi da rashi amma ka koma ka matse wannan dukiya ba daidai bane haka kuma ya tabbata a cikin muslim daga hadisin abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma min sahibi zahabin wala fidda babu wani ma'abocin zinari da azurfa la yu'addi minha haqqaha wanda ba bai fidda haƙƙin wannan dukiya ta illa kana yawmul qiyama saffihat lahu safa'ih min nar face ran alqiyama za a yi masa ainihin takadda takadda a mai da dukiyan nan nasa takadda takadda amma fa ba ainihin ta zinari ba wacce ya mallaka a duniya ba ta zinari ko azurfa da ya mallaka a duniya ba za a yi masa takarda takarda ta wuta fa yukwa biha sai a dinga gugan fiskarsa da wannan ainihin yunfu na wuta wajen buhu da kuma barayinsa wa zaruhu da kuma bayansa kenan idan ka duba a yau mutum nawa za a yi ma wannan al'amari a don haka ya kamata mai hattara taimako yadda nake faɗa jama'a wai ba sai ka tara dukiya mai tarin yawa ba a'a idan kana da dubu ɗaya wani matsalarsa naira hamsin ne idan kana da dubu biyu wani matsalarsa naira ɗari ce ka yi ƙoƙari duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka na dukiya ya zanto akwai wani ɗan adam wanda zai amfani daga cikin wannan dukiya taka rayuwarka ta yi albarka amma in komai ka tattara ka ce a'a daga kauri sai gwiwa to ka sani duk abin da ka ci fa kai ka ci ne kai kashinsa za ka yi jim kaɗan kuma kai tsutsa za ta koma za ta cinye ka Allah muke fata ya mana tsari to yau mai yuhma alaiha يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan da suke tara zinari da azurfa ba su ciyar da ita cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala kai musu bushara da azaba mai raɗaɗi yauma a wannan yinin da yuhma alaiha za a banka ma waɗannan taskoki na zinarinsu da azurfa wuta finari jahannam a cikin wutar jahannama fatukuwa biha jubahuhum sai a dinga gugan fiskokinsu da wannan taska da suka mallaka a duniya wa junubuhum a dinga gugan barayinsu a ran alkiyama wa zuhuruhum sannan a dinga gugan bayan su kamar yadda ka san kana goge kayanka da ayon Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce da su hadha ma kanastum li anfusikum wannan shine abinda kuka tara dan kanku kuma saboda kawunan ku fazuqu ma kuntum taknizun ku dandani azaba irin wacce kuka kasance kuna tarawa a nan duniya ashe kenan jama'a wato ita dukiya takan kasance ni'ima ga ma'abocinta sannan takan kasance bala'i ga ma'abocinta ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ni'mal malu salih lirrajul salih ma dalla da nagartaccen kuɗi ga kuma bawa nagartacce ashe akwai kuɗin da Allah subhanahu wata'ala zai iya baka ya kasance dalilin batarka akwai kuma kuɗin da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ya zanto dalilin shirya ka da wannan kuɗi in ka kalle mu gaba ɗaya duk yadda ka gan mu ɗin kowa yadda Allah ya yi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya san hikima da dalilin da yasa ya baka a talaucin ka domin daga cikin mu akwai mutumin da in an bashi dukiya zai gurɓata halinsa ba zai gyaru ba sannan daga cikin mu akwai mutumin da inda za a jarrabe shi da talauci kuma sai halin shi ya gurbata wani kuma an bar shi yau ya samu an bar shi kuma ya rashi amma ka sani da kai talaka da mai kudin dukkan mu gaba daya muna cikin jarrabawa ce daga Allah subhanahu wataala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi mai dukiya Allah ya ba sa dukiya domin ya ga zurfin godiyarsa shi talaka an ɗanɗane masa an ɗanɗana masa raɗaɗin talauci domin a ga jimirinsa da kuma haƙurinsa shi sa ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ajaban li amril mu'min ni dai ina mamakin al'amarin mu'mini inna amrahu kullahu khair dukkanin al'amarin mu'mini gaba ɗaya dukkanin sa alkhairi me yasa ya zama alkhairi in asabathu sarra shakar idan ni'ima dausayi daula ta same sa sai ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala fa kana khairan la wannan yakan kasance yakan kasance masa alkhairi wa in asabathu darra idan musiba ko bala'i ko jarrabawa ta afka masa sabab sai ya yi hakuri fa kana khairan la wannan sai ya kasance alkhairi gare sa ashe kenan jama'a dukiya takan kasance alkhairi kuma takan kasance sharri ga ma'abucinsa shi yasa duk mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi dukiya to ya dauki damara shi ne kaɗai mutumin da za a tirke ran alkiyama a masa tambayi guda biyu amma da ni da kai da shi da ita matukar baka tara tsibin ɗan tsabatan tsagwaron kuɗi ba tambaya ɗaya za a yi maka za a tambaye ka rayuwarka za a tambaye ka abin nan ƙuruciyarka za a tambaye ka samartakarka in malami ne kai a ce ilimin da aka baka mai kai da shi amma mai kuɗi ne za a yi masa tambayi guda biyu min aina daga ina ne iktasaba ka tara wannan dukiya shin SOS inda ka bi ka tara wannan dukiya ma ya halatta sannan wa fima anfaqa a cikin me kuma ka tafiyar da wannan dukiya kaga ashe kenan idan dama mutum ya sani sai ce to Allah subhanahu wataala ya bar shi babu yabo ba fallasa amma zuciya ba za ta iya ba النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يغنيها إتا أنا كي سيدي تزم ما أبوتي يركني هنا فإن سننكما kuma أينهم ainihin wadata ta zuciya دوكيا idan rai ta ƙi wadatuwa da abin da Allah ya bata da inda ya ajiye ta to duk inda za a tara mata abin duniya ba zai wadatar da ita ba sai muka wayi gari yanzu muna bin dukiyar ne ta hanyar halal da kuma hanyar haram har ma masu iya magana suna ce wai zulfaqir yamshi يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها آه. ويشري ينزو أتكي متاني يا كيغا كريمة wai in ya ga mai kuɗi ya san mai kuɗi ne sai dan karkada bindinsa saboda ya ji kanshin turare amma da ya ga marashi matalauci ya san wannan marashi ne saboda ga zufa ga gumi ga komai don haka sai fada mashi da haushi da fada to in kare ya iya gane wannan ina ga al'umma mutane wannan al'amari shi sa kaga tarbiyyar mu ta kama hanyar gurɓacewa addininmu ya kama hanyar salwanta imaninmu muna dab da mai rashin sa idan ba Allah bane subhanahu wata'ala ya taimake mu saboda dukiya ce muka sa a gaba annasu asba'u man damat lahu ni'amu wal wailu lil mar'i in zallat bihi qadamu su mutane inda kana da daula shikenan kamar yadda mai hikima ke cewa ra'aytu an-nasa qad zahabu ila man indahu zahabu wa man la indahu zahabun fa anhu an-nasu qad zahabu eh inda mutum na da taska da daula shikenan mutane ma sha Allah duk abin da ya faɗa ko da ma ƙarya ne a ce sadaku yayi gaskiya amma kuma in ma menene kai abin fa ya kai ga masallatai ya kai ga ainihin har a makabartu misali yau inda za a ce maka me shi mai kumbuna haka kamar na maguzawa Allah subhanahu ta'ala ya anshe sa sai ga wurin ba masa katsinke hatta zaman makokin da za a yi ma duk da bai inganta ba za ka ga wani al'amari ne da ba saboda daga gidan kaji ake odan kaji a yanka don haka anan za a ci da safe a ci da rana a ci da don haka zaman makoki har kwana arba'in baya yankewa amma idan aka ce maka a'a wani mutum ne in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il aka ce Allah ya ma wannan bawan Allah rasuwa kenan albaqa'u lillah Allah shi kare ne mai wanzuwa Allah ya ji kanshi ba wani yana cewa wai idan mai faɗa ya zo yana daɗa nana za ce na ka dame mu ai muna daɗa kintsawa ba shi bane ake ciki to in dai mutane ba su daina wannan al'amari ba ba za kuma a gushe cikin wahala ba saboda dukiya ba kowane mutum bane Allah subhanahu wata'ala yake bashi dukiya kuma ya taimake shi akan dukiya a cikin mutum goma waɗanda Allah ke baiwa dukiya in ka kalla gaba ɗaya sai ka ga waɗanda suke samun cikakken taimako na Allah subhanahu wata'ala cikin mutum goma ba su ɗarama mutane guda biyu Shi ne wanda za ga aikin Allah ya taso zai bada dukiyarsa in an ce ana kaza zai yi kaza amma sauran gaba ɗaya zai ga sai a hankali ya tabbata a cikin sahihin hadisi abu huraira ya rawaito radiyallahu yana cewa annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce man atahu Allahu mala don mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dukiya falam yu'addi zakata bai ba da zakan wannan dukiya ba mustila lahu yawmal qiyamati shuja'an aqra za a mai da dukiyar nan bakin macijiran alqiyama bakin maciji mai sanko lahu zabibatan yana da baki guda biyu ko ko harshe guda biyu yutawwaquhu yawmal qiyama za a daura masa wannan maciji a kansa thumma ya'khudhu bil hizmatai sannan ya kamo da barayin bakinsa shi wannan mutum thumma yaqul sai shi macijin ya dinga ke ce ma wannan mutum ana maluk ni ne dukiyarka ta duniya ana kanzo ni ne tsantsagwaran taskan nan taka ta dukiya wacce ka tara ya zanto ka hana ma Allah subhanahu wa haƙinsa ashe kaga in ɗan adam ya san wannan in zai nemi dukiyar ma kaga wani abu ne daban dole ya kasance ta halali in ma kuma ya nemi dukiyar to ya kasance ya baiwa Allah subhanahu wa haƙinsa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya daura na zakka kaso nawa ne ɗaya bisa arba'in ba shi bane abinda aka ce ka bada idan ka mallaki kaduna ka kasa ta gida arba'in kashi ɗaya ne kawai za bada wannan kuma bai shafi zakkan kuɗi kaɗai ba a'a hatta ma abucin dabbobi raƙumanka sun kai biyar shanunka sun kai talatin bisoshinka sun kai arba'in ya zanto ka ƙi ba da zakka ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce za a zo da dabbobin nan za su dinga ainihin takaka suna yakushin karan alkiyama suna takaka suna yakushin karan alkiyama su ce sakamakon abin da kai kaki baiwa Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙinsa a anan duniya ashe kenan kun ga rashin fidda zakka hadari ne ga al'umma ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah daga khalid bin aslam radiyallahu anhu ya ce wata rana mun fita da Umar wato mun fita da Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma sai Abdullahi dan Umar yake cewa wannan aya ta sauka ne gabanin a ta zakka sadaka kenan bata wajaba akan dan adam musulmi ba amma zakka matukar dukiyarsa ta kai nisabi dole ne ya fitar da zakka idan ko ya iya bada zakka zai haɗu da fishin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abu sa'idin al-khudri radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la sanana man kana qablakum shibran bi shib hatta law salaku juhra dabbin la wallahi za ku bi tafarki hanyar waɗanda suka gabace ku tiki da tiki sawu da sawu ko da sun shiga ramin damu kuma sai kun shiga sai sahabbai suka ce al yahudu wan nasara yahudawa da nasara annabi ce wa man idan ba su ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wane ne nake nufi saboda su ne ba su bada zakka su ne ba su fitar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sai aka wayi gari a cikin wasu daga cikin al'umman musulmai su ma a yau suna ganin wai za su yi ma Allah dabara to Allah da ya baka kuma shi zaka yi masa dabara malamai muna fahimta ya tabbata har wa yau a cikin hadisi daga sauban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ta hanyar umar lokacin da umar ya tambaye a lokacin da wannan aya ta sauka sai abin ya tsawaita akan musulmai sai umar ya ce to ni ku bari zan je in tambayan muku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wace irin dukiya ce za mu riƙa imamu tirmidhi shine ya rawaito wannan hadisin da sanadin hasan sai annabi ya ce da shi ya kai umar abinda mutum zai rika daga cikin ku wato a matsayin guziri qalban shakira ya riƙi ainihin zuciya mai godiyan Allah subhanahu wataala wa lisanan zakira ya riƙi baki mai ambaton Allah subhanahu wataala wa zawjatan tu'inu ahadakum ala amri al-akhirah sannan ya riki mata ta gari wacce za ta taimake ka akan al'amarin lahira kaga waɗannan fa ne wanda yake ba ko ya samu ba zuciya mai godiya in ka samu ka gode in ka rasa ka yi haƙuri baki mai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka riƙi mata wacce za ta taimake ka akan bin Allah subhanahu wa ta'ala idan ka samu waɗannan ababe ko da ka rasa duniya kai mai arziki ne ya tabbata har wa yau a cikin abin da Imam Ahmad ya rawaito cikin Musnad rahimahullah hadisin Hasan ne li ghairihi daga Shaddad ibn Aus radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira Abu Dharr radiyallahu anhu yace da shi ya kai abu dhar idza kasura ko idza kasara nasu dhahaba wal fidda idan mutane idza kanaza nasu dhahaba wal idan mutane suka tattara zinari da azurfa wannan wasiyya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya ma abu dhar radiyallahu amma ni a yau na shiga ciki kai ma ka shiga ciki a lokacin da kaga mutane Abu Dhar sun tattaru suna ta fafutuka suna ta haƙilo wurin tara zinari da azurfa faknizu ha'ula'il kalmat kai ka yi ƙoƙari ka tattara waɗannan kalmomi ga abin da zaka roƙi Allah a wannan hali kamar irin halin da muke ciki a yau ka ce Allahumma inni as'aluka sabata fil am ya Allah ina roƙonka ka taimake ni akan tabbatuwa akan al'amari wal azimata ala rushd Allah ka taimake ni da juriya da jajircewa akan shari'a wa as'aluka shukra ni'matik Allah ina roƙonka gode wa ni'imarka wa as'aluka husna ibadatik Allah ina roƙonka kyakkyawan bautanka wa as'aluka qalban salima Allah ina roƙonka zuciya mai lafiya lafiyayya wacce ba zan yi gaba da wani ba ba zan kwanta da wani ba ba zan riƙe wani ba wa as'aluka lisanan sadiqa Allah ina roƙonka harshe mai gaskiya wa as'aluka min khairi ma ta'lam Allah ina roƙonka daga dukkanin alkhairi irin wanda ka sani ni ban san shi ba wa a'udhu bika Allah ina neman tsarinka min sharri ma ta'lam daga sharrin abin da kai ka san shi ni ban san shi ba wa astaghfiruka Allah ina neman gafaranka lima ta'lamu innaka anta allamul ghuyub da irin abin da ka sani domin kai ne masanin abin da ya faku wane ne a cikin mu wanda ya taba zama yana roƙon Allah subhanahu wataala irin wannan kalmomi babu duniya ce ake fafutuka da dai haram ita take gudu ana wato haram abin nan ita me ake cewa ne haram ita take gudu yanzu Koko tana bin mutane mutane suna gudu a jiya amma yanzu ita ce take fama ta kwaci kanta amma mutane su suke binta har ma ka ji mutum musulmi yana bugun kirji yana cewa wallahi in zai samu haram zai ci sai dai duk abin da zai faru gobe ya faru musulmi zaka ji na wannan ikrarin wannan kalma ya tabbata har wayo a cikin hadisin bukhari da muslim abu huraira ya rawaito radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ce da abu dhar radiyallahu an ya abu dhar ya kai abu dhar ma yasurruni anna indi mithla uhudin zahaba wallahi ba zai mani daɗi ba a matsayina na annabin Allah subhanahu a ce na mallaki girman kwatankwacin misalin dutsen uhudu na zinariya ya murru alaiha salasatu ayyam a ce kwanuka uku sun wuce da waɗannan ainihin zinari da azurfa wa indi min hushai a ce wai har yanzu ina nan da waɗannan dukiya a tsare illa dinarun arsuduhu lidin idan ba dinari wanda zan ajiye saboda addini na ba malamai kun fahimci hadisin kuwa annabi yana so ya gidu na girman alisalam wato hadarin dukiya da zan mallaki misalin kwatankwacin girman dutsen ohudu na zinari ba zan so ba a matsayina na annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ji sa a ce kwanaki uku za su zo har yanzu ina rike da wannan dukiya tawa sai dai dinari guda ɗaya wanda zan tattale shi saboda raya addinin Allah subhanahu wa ta'ala to a cikin musulmi a yau akwai wanda bai san dukiyarsa ba akwai wanda bai san dukiyarsa ba ana ban labarin wani mutum cikin musulmai wanda ya mutu ya bar tiriliyan uku tashi sannan ana ban labarin wani shi ma da ya rasu wai akwai wani account din da yake akwai kusan naira miliyan ashirin da hudu tun da ya bude aka sa wannan kuɗi sai da suka zama kusan miliyan ɗari biyar saboda interest shi bai ma sani ba sama da shekara talatin sannan aka ma gane bayan ya rasu cewa wani ashe yana da dukiya a wuri kaza a don haka dukiya idan ta yawaita jama'a yana ɗaya daga cikin abun da Abu Dhar radiyallahu anhu yake neman tsarin Allah subhanahu ta'ala yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min shitatil qalb Allah ina neman tsarin ka daga karkasuwar zuciya aka tambaye sa menene karkasuwar zuciya yace dukiya anan dukiya a can dukiya anan dukiya a can sannan Abu Dhar radiyallahu an ya tabbata kamar yadda eh, al-Imam Ibn Jarir ya rawaito rahimahullah daga Umayd ibn Hilal yana cewa Abu Zarr ya kasance yana cewa radiyallahu an bashiril kannazina bi kayyin fil ba. Don mutumin da zai tara dukiya ya ba da zakanta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta masa kai masa bushara da wuta wacce za a dinga gugan fiskan shi da ita ya ci gaba da cewa wa kayyin fil junub sannan kai masa bishara da wutan da za a dinga gugan barayinsa da ita wa kayyin fil zuhur kai masa bishara da wutan da za a dinga gugan bayansa da ita hatta yaltaqi al harru fi ajwafihim har sai wuta ta tattaru a cikin wanda ke tara dukiya bai bada ita don neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala kaga ashe al'amari yana da girma kwarai al'amarin yana da katari waye cikin mu a yau wanda za a fusata sai ce ya yi fushi ya ɗauki dutsen guga ya dinga guga cikinsa akwai anan kawai ya ce shi ya yi fushi ya fusata ya dotar ayon ayon ya zafi ya ɗauka ya dinga gugar jikinsa saboda wurin shi ya bashi to duk mutumin da bai ba da dukiya zakka abin da za a yi masa kenan za a zo da fuskar ka ga gefen ka sannan ga bayan ka malamai suka ce abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya keɓance waɗannan wurare da ambato domin kaga fuska a nan ne ake ganin kyawun mutum ko sa to fuskar da kake ganin ka ci mai kyau kayi kyau ita ce za a fara dan kwafarwa sannan kuma jikin mutum shi ma a fatarsa ana iya gane yalwa ko kuma talauci nan ne za a dinga gogawa ana sanya maka wutar alkiyama kaga ashe dukiya kenan in dai ba a fidda zakkanta ba ba a taimaki addini ba wato dukiya ba ta yi amfani ba ya tabbata har wa yau wato ainihin a cikin wani hadisi wanda eh, Abdullah ibn Mas'ud ne rawaito radiyallahu an daga ainihin ibn Jarir tabari Abdullah dan Mas'ud yana cewa radiyallahu an wallazi la ilaha ghairu na rantse da Allah da wanda babu waninsa la yukwa abdun bikan ba za a goge jikin wani bawa ba da ran alƙiyama saboda dukiyarsa ta duniya fa ya masu dinarun dinara ya zanto dinari daga cikin dukiyarsa zai shafi dinari ba wala dirhamun dirhama dirhami ba zai haɗu da dirhami ba walakin yuwassa'u jildo za a faɗaɗa ainihin jikinsa ne fayuda kullu dinarin wa dirham ala hiddati sai a sanya kowane dinari da kuma azurfa wato wanda ya bari a dinga gugan jikinsa da ita da wuta abinda abdullahi dan mas'ud yake so ya faɗa radiyallahu an irin kwatankwacin dukiyar da mai dukiya ya tara yake ya da zakka ba wai za misali a ce ka tara miliyan goma sai ka ƙi ka fidda zakka to wai ba wai miliyan goma nan bane za a dunkule ba a'a a dinga a mai da su karafunan wuta a dinga yi maka azaba a'a za a dinga daukan naira naira naira har miliyan goma kowace naira daga cikin waɗannan nerori da ka tara tana da nasibi na azaba a cikin jikinka dukiya ta yi amfani kenan dukiya ba ta yi amfani ba a don haka jama'a dukiya tana da alkhairi idan an tsaya da haƙƙinta dukiya tana da ainihin matsala idan ba tsaye da haƙƙinta ba ya tabbata har wa yau a cikin hadisi na muslim radiyallahu an abu huraira yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma min sahibi zahabin wala fidda la yu'addi minha haqqaha illa kana yawm al-qiyamati safihat lahu safaih min nar fa uhmiya alaiha fi nar jahannam فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كما بردت كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وأن وني حديثي نشيما من سورة الدوان متم مسلمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا babu باب ma'abocin zinari ko azurfa wanda ya tare ya kimshe ya ya ƙi ba da zakkansu fakiran alkiyama za a zo da wannan dukiya a mai da ita sala sala falle falle a banka musu wuta sannan a dinga gugan jikinsa ana gugan gokinsa ana gugan bayansa duk sanda waɗannan ƙarafuna na wuta suka yi sanyi sai a sake maishe su sabbi na wuta har zuwa kwatankwatin shekaru dubu hamsin za a dinga yi masa wannan azaba to kai lissafin shekara dubu hamsin misali wane ne ka taba jin ya rayu shekara dubu hamsin to dukiyar haka za a mai da ita a dinga azabtar da wannan ma'abucin dukiya wanda ya ƙi ya ba da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a wuyansa shekara dubu hamsin har sai an gama hukunci tsakanin bayi wannan fatukun na bai riga ya san matsayinsa ba wai abinda hausawa ke ce ma so mataɓi ne na azaba ana yi masa refreshment wato barka da zuwa ana goge fuskarsa da gefensa da bayansa tsawon shekaru hamsin sannan bayan an gama hukunci tsakanin bayi yanzu sai ya koma ya ga shin shi dan wuta ne ko ko dan aljanna amma idan ka ta dukiyarka cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya daura ma to yana da wahala a samu wata irinka domin ya tabbata a cikin muslim rahimahullah talakawa kamar da muka sha karatun wannan hadisi wata rana sun yi gungu suka tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ya rasulullah zaba ahlu dusuri bil ujur ma abuta dukiya sun tafi da lada gaba daya kaga dai salluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke yi wa yasumuna kama nasum suna yin azumi kamar yadda muke wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim sannan suna cire abin da ya saura daga cikin dukiyarsu suna baiwa ainihin masakai suna ciyarwa mu ko ba mu da dukiyar bare mu ciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya nufin ya kwantar da hankalin talakawa yace to kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku abinda ainihin za ku bada na sadaka kaga dai ka zauna ka ce subhanallah ka ce alhamdulillah ka ce wala ilaha illallah ka ce wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna ko bi ayyatihinna ibtada ko da wanne ka fara ba zai cutar da kai ba duka waɗannan abubuwa lada ne sadaka ne gare ka kai sai annabi ma ya kara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kai a cikin jima'in ɗayan ku ma sadaka ne mutum daga cikin ku ya je wa matarsa ya samu lada masu kuɗi a lokacin da ake baiwa talakawa wannan ansa su ma suna nan sai suka sake himma suka koma su ciyar da ainihin masakai suka koma suna yin tahalili suka koma suna yin tahmidi suna zama su ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai talakawa suka sake gungu suka ce a ah, kai ka ga mutanen nan mu ne fa marasu dukiya ba aka ba mu wannan abun a matsayin bonus mu je mu yi ka ga mutanen nan yanzu su ma su rike wuta suna challenge din mu kai mu koma mu sake kai su kara wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka koma suka ce ya rasulullahi kaga mutanen nan yanzu abin da ka faɗa mana yanzu wai kuma shi suke yi annabi ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ta Allah yana baiwa wanda ya so ita ashe kenan da wannan muke cewa jama'a dukiya in Allah ya baka ya taimake ka akan ta to babu wanda zai kai ka samun riba amma idan aka baka dukiya aka jarrabe ka da alfasha babu wanda zai kai ka nadama ra'al alkiyama don ya tabbata a cikin muslim hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba a yin hassada sai a cikin abubuwa guda biyu na farko mutumin da Allah ya bashi ilimi yana sanar da mutane ilimin yana kuma hukunci da gaskiya tsakanin mutane ba laifi ka ce ina ma Allah ya bani ilimi irin na wani in yi aiki irin na wani ko in ɗaran mawani babu laifi ka irin wannan mutum na biyu mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukiya yana ciyar da dukiyan cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala babu laifi ka ce kai zan so Allah ya bani dukiya irin ta wane in yi aiki irin na wane ko kuma wanda ya ɗara ma wane wannan babu laifi amma kai fatan ni'ima ta gushe ma wani to wannan ba a san irin wannan a cikin addinin musulunci to za mu dasa aya insha Allah an ce da ni lokaci yayi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu tashi akan aya ta 36 inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shahara na to akwai tambayoyi sun zo mai tambaya ce assalamu alaikum akwai wani bawan Allah alhaji bello muhammad jega haka ne mala wanda aka yi kidnapping ɗinsa jiya da yamma mazaunin layin shehu idris ana neman addu'a allah ya bayyana shi to wannan ba tambaya ba ce amma dai kunnen ku ya ji abin da aka karanta to akwai wani bawan Allah nan shi ma da Allah ya masa rasuwa wani abubakar nan muna karatu da shi muka yi sallah da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa muna fata Allah ya ji kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya huta mu kuma Allah ya kyautata ƙarshen mu shi kuma wannan bawan Allah da aka kama shi ya Allah muna roƙonka dan tsarkin sunayenka Allah ka hana mutanen nan sukuni sai sun sake shi ya Allah ka ɗaura musu tsanani da bala'in da ba sai sun kasa su kasa sukuni har sai sun saki wannan bawan Allah sannan su kuma ya Allah ka shirye su idan masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ba ne Allah kai musu abin da ya dace da su akwai ainihin hadari sosai wanda al'umma suke ciki kuma har kullum da nake bayani wato barin mu ga Allah subhanahu wa ta'ala shi sa muke fadawa cikin jarabe jarabe da yawa mu koma ga Allah mu yawaita addu'a mu tsarkake ayyuka to za mu samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala amma sau da yawa ayyukan mu sukan kazanta ayyukan mu sukan munana shi yasa ake mana jarrabawa da wasu abubuwa da dama yanzu nan akwai wasu wurare kaman eh, hanyar nan buruku in ka tafi ana bani labarin abinda wasu daga cikin waɗannan mutane suke ba su kama mutane saboda tunda 'yan anguwan ko ko 'yan yankin suka yi yunkuri suka kama ɗaya daga cikin suka daddatsa shi kamar yadda ake datsa dabba to ba su yin wannan sai suka koma suka dinga tsinkan bulala irin ta kaya don mutumin da ya zo noma sai su tasa shi su bashi kashin tsiya da bula da kaya kaga wannan musiba ne saboda in ka lura noman da ake yi daga bariya wancan zuwa bana ya ɗaran ma shekarun baya saboda yanayi ya sa dole kowa yana tunanin mafitansa bari ya koma ya samu abin da zai to sai suka koma kuma suka tari gona in ka fito su ɗauki bulalan kaya su baka kashin tsiya ko kuma da kebul sannan su tura ka gida to kun ga wannan musiba ce jama'a muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye su idan masu shiryewa ne mu kuma ya kare mu sharrin su marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗanda bashi yayi ma yawa a cikin mu Allah ka ba su yadda za su biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su wannan shugaba mu Allah ka taya masa Allah ka tashi ka sa Allah ka ba shi lafiya ya Allah duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana abin da muke iyawa kuma Allah ka huwace mana mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya fanɗararru cikin matasanmu da 'yan mata Allah ka shirye su shirin addinin musulunci Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai a ƙarshe ni ma ina son 'yan uwa su taya ni da addu'a da fatan alkhairi a mai girma gwamna ya bani takarda ta zama SA a nan cikin Kaduna don haka sai a ce ni da fatan alkhairi ba wai shawara nake neman ansa ko kadan ansa ba a ba shi ne nake nema ba dan ni ba na neman shawara wurin mutum idan kuma Allah ya daura ni akan abin da naga daidai ne ba na bukatan ka kai kuna ko fahimta in na roƙi Allah na ce ba ni zaɓi ya zaɓa min to ni ba na bukatan kowa to amma ina sanar da ku ne dai ku taya ni addu'a saboda duk abin da aka zo aka ce maka gashi to in Allah ya da muna sa ran zaka samu taimakon Allah amma abin da kake fafutuka kake nema to wannan shine yake zama maka hadari da bala'i ka gani ina ina wani gefe ban sani ba aka kira aka ce to mai girma gwamna ga takarda ya ce a baka SA akan abin da ya shafi ainihin wato abin nan bangaren addini da musulunci don haka abin da nake nema addu'o'i na alkhairi a wurin 'yan uwa musulmi Allah ka taya mana ya sa mu fara asa'a sa'a alkhairin da yake ciki Allah ya tabbatar mana da shi duk hanyar da za mu bi mu taimaki addini Allah ka ɗaura mu a kansa abinda zai zo ya sanya mu zame a ciki Allah kada ya haɗa mu da wannan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin